Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yau ranar Talata goma sha hudu ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. daf da buɗe taron ƙungiyar ƙasashe da ke kudu maso gabashin Asiya da ake kira ASEAN a takaice, shugaba Donald Trump ya ƙaurace wa taron karo na goma sha takwas a taron da alamun ana makara kan duk ajandarsa. Firaminista Justin Trudeau na ƙasar Canada ya ce ya yi magana kan batun haƙƙin adama tare da shugaba Rodrigo na Philippines, wanda dubban mutane suka mutu a sanadin irin matakan da yake ɗauka na murƙushe safara da shan miyagun ƙwayoyi. A yau Talata shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ɗauki alkawarin cewar gwamnatinsa ba tare da wani bata lokaci ba za ta sake gine wuraren da mummunar girgizar kasar ta shafa a yayin da kasar ta ayyana yau a zaman ranar makoki. To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin Najeriya a wata ziyara aikin kwanaki biyu da ya fara. Bayan haka za ku ji cewa wasu kamfanonin ƙasar Turkiyya na shirin zuwa Najeriya cikin wannan makon don ganawa da kamfanonin lantarkin ƙasar akan yadda za su zuba jari. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ranar jan hankalin jama'a game da illar cutar siga da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. daf da buɗe taron ƙungiyar ƙasashe da ke kudu maso gabashin asiya da ake kira asiyan a takaice shugaba donald trump ya ƙaurace wa taron karo na goma sha takwas a taron da da alamun ana makara kan duk ajandarsa maimakon haka shugaban ya doshi jirginsa da ake kira air force one ya bar philippines jirgin ya tashi daga babbar tashar jirgin sama da ke manila a ranar yau talata agogon kasar minti talatin kafin da aka shirya zai bar kasar Shugaba Trump ya sa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya tsaya masa a wajen taron. Jami'an fadar White House sun ce shugaban ya faɗa abin da yake da niyyar faɗa a taron a lokacin da suke cin abincin rana tare da shugabannin ƙungiyar ta ASEAN. Babban dalilin da ya sa kuma ya ƙara kwana ɗaya a Philippines shine don ya halarci taron ƙasashen Asiya ta gabas. Shugaba Trump ya kammala ziyararsa ta kwanaki sha biyu da ta kai shi kasashe biyar ba tare da wata gagarumar sanarwa ba inda kuma ya bayyana cewa an yi nasara babba kuma ya kulla abokantaka da manyan shugabannin duniya Prime Minister Justin Trudeau na ƙasar Canada ya ce ya yi magana a kan batun haƙƙin bil'adama tare da shugaba Rodrigo Duterte na Philippines, wanda dubban mutane suka rasa rayukansu a sanadin irin matakan da yake ɗauka na murƙushe safara da shan miyagun ƙwayoyi. Mr. Trudeau ya faɗa wa 'yan jarida yau talata a Manila cewa ya jaddada wa Mr. Duterte buƙatar mutunta doka da kuma haƙƙin bil'adama a tattaunawar da suka yi a gefen taron kolin ƙasar ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asiya da ake kira ASEAN a takaice a babban birnin na Philippines. ya ce shugaban na Philippines ya karɓi kalamansa sosai a tattaunawar da suka yi cikin raha da abota. matakan da shugaba da tati ya ɗauka na murkushe safarar miyagun ƙwayoyi da shan su jam kaɗan bayan hawansa kan mulki a shekarar da ta shige sun yi munin da suka haddasa zubar da jini ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce kama daga tsakiyar shekarar 2016 jami'an tsaro da kuma wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kashe mutane dubu bakwai da ake zargin cewa masu shan ƙwaya ne ko kuma masu sayar da ita 'yan sanda ne suka kashe mutane dubu a cewar wannan batun. Shugaba Donald Trump na Amurka bai taɓo batun keta haƙƙin bil'adama da ake zargin Duterte da aikatawa ba a tattaunawar da suka yi a jiya Litinin. A yau Talata shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ɗauki alkawarin cewa gwamnatinsa ba tare da wani ɓata lokaci ba za ta sake gine wuraren da mummunar girgizar ƙasa ta shafa a yayin da ƙasar ta ayyana yau a zaman ranar makoki. Ruhani ya yi magana ne a lokacin da ya kai ziyara yankin Kermansha inda bala'in ya fi yin barna a girgizar mai karfin maki 7.3 da ta afka wa yankin ranar Lahadi akan iyakar Iran da Iraki. Kafar yada labaran kasar Iran ta sanar da cewa akalla mutane 530 ne suka rasa rayukansu kuma mutane 7,000 suka ji rauni. Mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mazauna Sapor El Zahab ne da ke lardin Kermansha sai dai makwabciyar ta iraki kuma ma'aikatar cikin gidan kasar ta bayyana cewa mutane bakwai ne suka rasu kuma ɗari biyar suka jikkata kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Attorney janar ɗan ƙasa Amurka Jeff Sessions zai bayyana a gaban kwamitin kula da harkokin shari'a a majalisar wakilai inda watakila zai fuskanci tambayoyi akan umarnin da ya baiwa masu shigar da ƙara na tarayya cewa ko ya dace a fara bincike akan batutuwan da wakilan majalisar wato da wakilan majalisar wakilan 'yan jam'iyyar Republican suka gabatar. Shugaban kwamitin majalisa Robert Goodlett ya buƙaci Sessions a watan watannin Yuli da Satumba da ya nada mai bincike na musamman da zai duba zargin da ake yi na haɗin kai tsakanin kwamitin yakin neman zaben Hillary Clinton da shugabannin jam'iyyar Democrat da suka hada da batutuwa na amfani da shafin yanar gizonta. ta. maimakon na gwamnati a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen amurka da gidauniyar mai gidanta bill clinton da kuma batun sayarwa rasha wasu ramukan tunan ma'adanan uranium a lokacin mulkin tsohon shugaban kasa barack obama wasikar ta kuma buƙaci sessions ya duba batun katsalandar rasha wanda ta yi a zaben amurka a bara Mataimakin Attorney General Stephen Boyd a wata wasiƙa da ya rubuta ranar Litinin ya ce Sessions ya umarci lauyoyin gwamnati a kan su yi nazari game da wasu matsalolin da Goodluck ya ambato. Walwalar amfani da intanet tana ta'azzara a faɗin duniya, duba ga yadda gwamnatoci ke yanke damar amfani da ita ta hanyar yanke hanyoyin sadarwa, takaita tura sakonnin bidiyo da uwa uba tare da naɗa 'yan kanzaginta masu sharhi kan irin waɗannan batutuwa. Wannan yana ɗaya daga cikin sakamakon na wani bincike da aka yi na walwalar intanet a bana wanda shine rahoton na bana da wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ake kira freedom house wacce take sa ido kan harkokin demokradiyya da 'yanci a faɗin duniya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu haka shugaba Muhammadu Buhari na ziyarar aiki a jihohin kudu maso gabashin Najeriya. Wakilinmu da ke yankin Alphonsus Ikoro Igwe ya ce jihar Ebonyi ce jihar farko da ya fara sauka. ya kuma shaidawa abokin aiki na ladan ibrahim a yawa a tattaunawa da suka yi yau cewa filin taron babban birnin jihar wato jihar da ke abakaliki ya cika makil da dan adam ga alfanzos. gaskiya mutanen ebonyi sun fito da kwansu da su karbin shi shugaban kasa gaskiya kuma da alamu kowa na jin daɗin wannan ziyarar da ya ka da yawa kuma sun bayyana wannan ziyara a matsayin ziyara ce ta musamman kuma mutane ga suna nan da suna jiran zuwa sa nan babban fili dai inda aka kammala cewa za a taru a jira shi sa game da wannan ziyara ta musamman. To kamar me da me suke cewa Alphonsus? Eh da yake wasu kasan dama ana shakku cewa kuma a shi shugaban kasar ne shi zai zo da kansa kuma ga shi mutane wanda suka je a yanda dai ya sauka sun gamsu cewa shi shugaban kasar ne da kansa ya zo ko da yake ne ban samu ganin sa ba tukunna amma dai zan ce gaskiya a yanzu dai ma stadium din su mutanen zan ce jigogin siyasar jihar da kuma shugabanci da ita ohanai zandibo karkashin jagoranci john ne shi ma da kansa na gan shi ya samu halarta da kuma tsohon shugaban da kuma tsohon shugaban majalisar da ta da kuma babban sakataren gwamnatin tarayya shi anin payos a ma zo shi gwamnan eh, aja dr okezi bazu shi ma ya samu halatta ga kuma da su sanata tsohon gwamna ya ebonyi santegu shi ma ya samu halatta nan wajen watan kusan dai masu hada a ji a yankin sun hallara a wannan babban hilin taron eh, gaba daya gaba daya su suka zo gaskiya kuma zuwan da alamu dai suna na ne maraba da zuwan wannan shi shugaban kasa. Eh, to Alfonso kana ganin wannan zai kawo ƙarshen cece kucin da ake na koken da mutanen yankin ke cewa ba a dama da su a gwamnati? Gaskiya an samu ci gaba a wannan fannin saboda gaskiya zuwan ma shugaban kasa tun lokacin da ma aka ji cewa zai zo an samu gaskiya an samu nasar da shi wannan yankin mutane gaskiya da yake da suna shakku yanzu da gaskiya kuma dai na jin daɗin wannan zuwan shi shugaban kasa kuma wayanda suka samu ganin sa su yadda dai na faɗa da sun gamsu cewa shugaban kasa na nan lafiyar sa kalau kuma ana ana sa rai cewa nan yankin da bayan shi shugaban kasa ya za tafi za a samu aiwatar da ayyuka dai na musamman na raya ayyuka na raya kasa da kuma da za su kawo ga bunƙasa tattalin arziki musamman ma a nan yankin. To wani batu da mutane za su so shine ina 'yan kungiyar masu ikirarin kafa jamhuriyar Biafra ba su nemi su kawo cikas ma wannan taron ba? A gaskiya dai in dai ba wani ba wani cikas da wannan ziyarar da shugaba Buhari ke fuskanta da yanzu saboda gaskiya an samu tsaro daidai gwargwado saboda in ka lura za a ga jirage masu saukan angulu suna shawagi kuma ga ita cibiyar jihar dai na nan a jibbe da kuma jami'an tsaro wannan fannin bai ba ma wani zancen ipob ta da ta da wata tarzoma game da wannan zuwan shi shugaban kasa filin taron ya cika kenan da dan mutum a cike da mutane a cike da mutane zan ce gaskiya zan ma ce ba ma filin da mutum zai ma samu ya taka kasa balle mai wuce gaskiya an tarbi shugaban kasa an fito yadda na gama ɗazun da ya cewa sun fito mutanen da kwansu da kwakwatar su bi shi shugaban kasa kowa dai na jin daɗi ana lale maraba. An ce gona ya bada hutun rana guda yau ta zama a ranar hutu haka ne? a gaskiya magana ce saboda kasuwa ma da kuma wasu dai abin nan cibiyoyin gwamnati dai zan ce maka gaskiya a rufe suke kowa dai ya nufi nan filin taron ziyarar shi shugaban kasar. Lallai shugaba yi mai sirrin zaman lafiya. so ai zaman lafiya madalla a gaida alfonso akwaro igwe biyo bayan ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai kasar turkiya yanzu haka wasu kamfanonin kasar ta turkiya guda 23 na shirin zuwa najeriya don zuba jari ga tattalin arzikin kasar ta fuskar lantarki wakilin sashen hausa nasiru adamu el hikaya na da karin bayani shugaban kamfanin Niger Links da ke hulɗa da kamfanonin ƙetare masu zuba jari a Najeriya, Mrs. Tessa Bagu, ta bayyana haka da nuna kamfanonin za su shigo Najeriya cikin makon nan don ganawa da masu cinikayya da kuma raba hajin lantarki. Kamfanonin da ke wakiltar wasu masana'antun lantarki dubu bakwai da ɗari biyar na Turkiya za su zo da hajar wayoyin wuta, kayan lantarki da suka shafi na rarraba wutar. Bugu da ƙari, Bagu ta ce kamfanonin sukan fitar da kayan lantarki a kasuwar duniya duk shekara da sukan kai dala biliyan goma. Ga irin wannan zuba jari gwamnatin Najeriya na bayyana fita daga fatara da kuma yadda tattalin arzikin Najeriya ke samun tagomashi. I think it's, it's slow because of course there's a trickle down effect. in what happens. Unfortunately, the, the man on the street, which is everybody. Duk da ina ganin tasirin farfaduwar na tafiyar hawainiya don talakawa da ke kan titi ke shan dakar kuncin, amma abubuwa sun inganta in an kwatanta da bara daidai wannan lokaci, kuma akwai kyakkyawar fata ga Najeriya, in ji ministar kudin Najeriya Kimiyya Dayashun. Me masana tattalin arziki irin su Yushau Aliyu za su ce ne kan waɗannan kamfanonin? Ƙasa ce wanda take da harshe biyu. Na ɗaya akwai maganan makamai ya shiga maganan tsaro na ƙasa. Na biyu kuma harkan wutar lantarki a gabas ta tsakiya yana da muhimmanci waɗannan kamfanonin su shigo ƙasar nan. Da yawa daga cikin abubuwan da ake raba wuta a Najeriya suna fitowa daga irin waɗannan ƙasashe ne. To kuma kamfanonin da duk za su zo zuba jari daga waɗannan ƙasashe ƙasashe ne da suke da experience da ka goge sosai wajen zuba jari a yankin gabas ta tsakiya da kuma yankin turawa duk da kasan turkiya tana ta kokarin ta koma cikin wancan yanki na turawa to amma akwai gudunmawa da za ta bamu saboda wasu al'amura da muka yi iri ɗaya tare da su a ilimi ai akwai nigeria turkish college waɗanda suke cikin kasan an ga kuma yanda suke tafiyar da harkokinsu yanda kuma suka samu ci gaba da kuma yanda suka samu karbuwa a waɗannan abubuwa idan aka bar su kamfanonin ai sai mun ga kamfanonin amma abin da muke hasashe kamfanonin da suka shafi abubuwa abubuwan da zai shafi ci gaban masana'antunmu kuma waɗannan mutane sun yi nisa sosai a irin waɗannan abubuwa. In za a tuna shugaba Buhari ya ziyarci Turkiya don taron ƙungiyar ƙasashe takwas da kuma kira ga Turkiya ta dakile simogar makamai zuwa Najeriya. An kama makamai da daman gaske da ake odar su daga Turkiya zuwa Najeriya da ake zargin masu son da fitina suka yi odar su. Nasira da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Cutar siga na ɗaya daga cikin cututtukan da ke kan gaba wajen hallaka al'ummar duniya. Wannan ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 14 ga watan Nuwamba yau kenan don faɗakar da jama'a akan illar cutar siga ga rahoton Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Minista Ilyasu Idi kalla mai nasara mai kula da sha'anin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar ya yi wa 'yan kasar jawabi a madadin gwamnatin kasar yana mai cewa. Ces dernières années, il a été constaté de plus de femmes qui Le diabète a 'yan shekarun na an gano cewa mata na daɗa karuwa da kamuwa da cutar sukari. Ita dai wannan cutar tana faruwa ne dalilin karuwar sukari da ya kai ɗaya da digo ashirin da shidda na gram a kowane mililita na jini kuma a cewar umar da ke kula da yaƙi da wannan cutar ta duniya sama da mata miliyan 199 ne ke ɗauke da wannan cutar ta suga yanzu haka dukkan faɗin duniya wannan adadin zai kai miliyan 313 daga nan zuwa shekara ta 2040 idan allahu ya kai mu ita dai cutar diabet ita ce a matsayi na tara wajen kashe ɗiya mata duniya inda ta kai hallaka mata miliyan biyu da zango daya a kowace shekara a nan jamhuriyar Nijar in ji ministan daga kashi biyu cikin ɗari an kai kashi hudu da digo uku cikin ɗari na matan da suka kamu da cutar tsakanin shekara ta dubu biyu zuwa shekara ta dubu biyu da takwas wannan ya faru ne in ji ministan sanadiyar canjin yanayin rayuwa da shan abubuwa masu kice da masu siga da rashin motsa jiki domin tunkarar wannan abin gwamnati ta ɗauki ƙuduri mai lamba sifili sifili dubu biyu da shidda bar msp bar sg bar djsp domin yaƙi da cututtukan da wani bai iya sanya ma wani. Le gouvernement de la 7 e République a créé par arrêté numéro 00-2006 MSP bar SG DGSP le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Taken ranar ta yaƙi da cutar siga ta bana shine mata da cutar siga. Shin menene ya kamata mutane su yi domin kiyaye fadawa tarkon cutar ta sukari ita ce tambayar da nima mala hassan haruna kakakin babbar asibitin birnin kwanne to abinda ya kamata a ce al'umma sun yi domin kiyaye da wannan cuta ya kamata a ce mu guji eh, abinci masu kice da yawa ya kamata a ci sukurkin nan mu takaita shan shi balle ma sukur hakan ga sukari ba kamar na wani mangwar ba sukari dai hakan ga to ya kamata kuma a ce muna motsa jiki duka da duk sahiya kana samu ko duk da ini kana samu kai minti 20 zuwa 30 kana motsa jikinka ba a ce ba sai ka watsa da gudu a'a haya ma in ka kana yi da gauga ka samu minti talatin jikinka ya warware kaga na ɗaya jini zai gudu da kyau kuma sukarin da ke cikin jikinka za ka samu ka rabu da shi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni kullum sahe ka ba lahiya sarki Allah. Amin. Madalla a gaida Haruna Mamman Bako a shirin na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yaƙi da wannan mummunar cutar ta saga sai mun ji daga gare ku. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe goma da minti goma sha ɗaya yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin shirinmu na yau za ku ji yadda faduwar farashin koko a kasuwannin duniya ya jefa manoman Afirka cikin wani hali, wanda har ya sanadiyar wasu manoman ke yin watsi da gonakinsu. Misali a ƙasar Kamaru, ƙasa ta biyan mai arzikin koko a duniya, masu sarrafa koko suna neman hanyoyin da za su karfafa gwiwar samun ƙarin masu sarrafa shi a cikin ƙasar. manoma a inkog ikogo yankin da ke a tsakiyar kamar ne ke bikin murna kafa cibiyar sarrafa koko a ƙauyensu manomiya petrola inkungom ta ce cibiyar za ta taimaka musu busar da kuma adana koko su jira har sai farashin ya tashi a kasuwannin duniya Dukkan cibiyoyin da suke sarrafa koko a Kamaru da su zama abin alheri ga masu noman koko domin za su fara koyon yadda za su yi amfani da waɗannan cibiyoyin wajen sarrafa kokon da suka noma. Ga su kuma abokan hulɗa da suke cewa za su kawo sauyi ga ingancin kayan amfanin za a sami damar yin gasa sosai a kasuwannin duniya. idan har bukatar koko a kasuwanni ta ƙaru to masu sarrafa shi kam kakarsu ta yanke saƙa domin za su samu kuɗi ko kuma riba mai yawa. Competition will be in the market. If the demand too is high, then the producers are sure of good money. Da take zama ƙasa ta biyar a jerin ƙasashe masu noman koko a duniya, ƙasar kamar ta noma tan talatin a shekara ta sha biyar. A shekarar ta gabata, kamar ta ƙara yawan kokon da take nomawa zuwa tan 260 a lokacin da bukatar kokon ta yi sama a kasuwar duniya. Rahoton ƙungiyar masu noman koko da gahawa ta ƙasa da ƙasa ya ce a shekarar 2015 an samu ƙarin bukatar koko musamman ma a sabbin kasuwannin China da India. Wannan shine ne ƙarfafa manoma gwiwa suka da dukufa wajen noman rarar koko har tan dubu ɗari hudu a kan tan miliyan hudu da aka saba nomawa A shekarar 2016 da 2017 an sake samun ranar koko har kusan tan 400. Duk da haka, kokon da ake nomawa a nahiyar Afirka kashi 25 ne cikin ɗari kawai, domin nahiyar ta dogara ne akan kasashen da suka ci gaba wajen sarrafa mata kokon. Ministan cinikayya na Kamaru, Luke Atangana, ya ce cikin shekaru biyar da suka gabata, wannan shekara ce mafi muni. Idan farashin koko ya faɗi domin a hukumance, ana sayar da kilo akan dala Amurka ɗaya, wanda shekaru uku da suka gabata an sayar da kilo akan dala uku, kuma hakan ya sa manoma suka yi watsi da gonakinsu. La euh, ya ce babban kalubalen da aka fuskanta shine na kuɗi da yanayin zamantakewa wanda ya tilasta wasu manoma girbe kokon da basu kosa ba suka kuma busar da su ta hanyar da bata dace ba sakamakon haka a cewarsa farashin kokon zai ci gaba da yin ƙasa saboda kokon ba shi da wani ingancin da ya kamata euh, sannan kuma akwai alamun da ke nuna cewa yawan kokon da ake noma zai ci gaba da raguwa an fune ne shugaban kungiyar manoman koko a yankin laki da ke tsakiyar kamaru ya ce yanayi ma na kawo cikas ga noman koko that the production not reduce this Ina fatan yawan kokon da ake noma ba zai ragu ba a wannan shekarar saboda mun lura cewa yabanya ba ta yi kyau ba. A lokacin wani taro da aka yi a birnin Yawundi don karfafawa kasashen Afirka gwiwa su sarrafa koko, Daniel Masier na kungiyar masu yin alawar chocolate ya ce zai zama abu mai haɗarin gaske ga tattalin arzikin Afirka idan aka yi watsi da noma koko saboda farashinsa ya faɗi. ya bayar da shawarar cewa kada a rage yawan nomansa kuma za a iya kare ingancinsa idan aka daina yin girbinsa kafin ya ƙosa. Ya ce abin kunya ne a yayin da kasashen da suka ci gaba suna sarrafa koko suna cin riba sosai, amma kasashen da suke nomansa sun kasance cikin talauci. Abin da ya kamata ga kasashen da ke noman koko su fara sarrafa kayansu domin yin kayayyakin abinci kamar su chocolate. Kashi saba'in cikin ɗari na kokon da ake nomawa a duniya suna fitowa ne da ƙasashen Afirka ta yamma da kuma ta tsakiya. Manoma sun ba da shawarar cewa kamata ya a shigar da batun faɗuwar farashin koko cikin muhimman batutuwan taron ƙolin ƙungiyar tarayya Afirka da za a yi a cikin watan nan a birnin Abidjan. Ƙasar Ivory Coast wadda tare da ƙasar Ghana su ne suke noma kashi 60 a cikin ɗari na dukkan kokon da ake sayarwa a duniya. Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yau sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Moki Edwin wanda ya haɗo ainihin rahoton, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. a gaida sarfila hashim gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel Saƙonmu na farko a yau ya ce muna kira ga gwamnatocin ƙasashen Iran da Saudiya da su kai zuciya nesa domin yaƙi ba alheri ba ne a gare su baki ɗaya. Sako daga Hadiza matar mai kayan miya oji Kwatis Gombe. Sako na gaba kuwa ya ce salam ya Hausa, Allah ya sa wannan ziyarar kwanaki goma sha biyu da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kammala a kasashe biyar na yankin Asiya ta amfani kasashen baki daya. Sako daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa ɗinan daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabar Jau da Abubakar Sadiq Belal da Sani Umar na Liliya mai mai makuku. Sai wannan sakon kuma da ya ce ina kira ga al'ummar jihar Anambra da ku fito kwanku da kwarkwatar ku domin zaben shugaban da kuke kyautata zaton zai zai cire muku kitse daga wuta. Allah ya sa ku yi zaɓe ku ƙare lafiya amin. Sako daga isu hundila faki da garba sabiola gashuwa. mu na gaba kuma ya ce amincin Allah ya tabbata gare ku ma'aikatan murya Amurka a yau na son ku bani dama nuna ɓacin raina akan jifar matattar magen da sanata Adamu Alero ya yi mana. domin tun lokacin da muka zaɓe shi ba wani abin kirkin da ya kulla mana a wannan mazaɓa amma dai Allah ya kai mu shekarar 2019 ranar da zanin mai gari zai ɓata a hannun dillali ga 'yan siyasar da suka watsar da mu daga majin kungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. sai wani sakon ya ce assalamu alaikum BOA Hausa don Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya tare da taimakon gwamnonin jihohi a kan cewa ya kamata su yi kokari su shawo kan matsalar da ke kara kamari tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya duba a yadda ake ta asarar dukiyoyi tare da rayuka sakamakon rikice-rikicen da ke barkewa tsakanin bangarorin biyu da fatan wannan kira namu ya kai inda muke bukata. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. daf da buɗe taron ƙungiyar ƙasashe da ke kudu maso gabashin Asiya da ake kira ASEAN a takaice, shugaba Donald Trump ya ƙaurace wa taron kaso karo na goma sha takwas a taron da da alamun ana makara kan duk ajandarsa. Firaministan Justin Trudeau na ƙasar Canada ya ce ya yi magana kan batun haƙƙin Bill Adama tare da shugaba Rodrigo Duterte na Philippines, wanda dubban mutane suka mutu a sanadin irin matakan da yake ɗauka na murƙushe safara da shan miyagun ƙwayoyi. A yau Talata shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ɗauki alkawarin cewa gwamnatinsa ba tare da wani ɓata lokaci ba za ta sake gine wuraren da mummunar girgizar ƙasa ta shafa. a yayin da kasar ta ayyana yau a zaman ranar makoki. Attorney General na Amurka Jeff Sessions zai bayyana, a gaban kwamitin kula da harkokin shari'a a Majalisar Wakilai, inda watakil zai fuskanci tambayoyi akan umarnin da ya baiwa masu shigar da ƙara na tarayya cewa ko ya dace a fara bincike kan batutuwan da wakilan Majalisar Wakilan 'yan jam'iyyar Republican suka gabatar. Walwalar amfani da intanet tana ta'azzara a faɗin duniya, duba ga yadda gwamnatoci ke yanke damar amfani da ita ta hanyar yanke hanyoyin sadarwa, takaita tura saƙonnin bidiyo, uwa uba tare da naɗa 'yan kanzaginta masu sharhi kan irin waɗannan batutuwa. Wannan yana daga cikin yana daga cikin sakamakon na wani bincike da aka yi na walwalar intanet a bana. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Hajiya Hassanatu Ahmadu Walowa wacce aka fi sani da Dada Ayya da 'ya'yanta da kuma sauran dangi bisa rasuwar mijinta Alhaji Ahmadu Walowa Gombe wanda Allah ya wa rasuwa a daren jiya bayan wata gajeruwar jinya a Yola jihar Adamawa. Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen amen. a madadin hafsat dan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr dan Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.